واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والتقوى أفضل زاد ليوم المعاد وقد وعد الله على التقوى أجرا عظيما وغفرانا للذنوب وتفريجا من الكربات وتيسيرا من كل عسير عباد الله إنكم في العشر الأول في العشر الأول من شهر ذي الحجة وهي كما تقدم أعظم الأيام عند الله والعمل الصالح فيها أحب إلى الله فاغتنموا هذه الأيام اغتنموا هذه الأيام ولا تكونوا من الغافلين واعلموا أن من من العبادات المشروعة والمسنونة في هذه الأيام الأضحية الأضحية سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين أعينين فأحيوا هذه السنة وهي سنة أبيكم إبراهيم فهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباعها ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فإن خليل الرحمن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما هاجر قومه دعا الله تعالى أن يهب له من الصالحين أن يهب له عشيرة وأهلا وولدا يتعاونون فيما بينهم في إقامة التوحيد وفي عبادة الله لا شريك له قال جل وعلا عن إبراهيم إني ذاهب إلى ربي فيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق وانظروا يا عباد الله ما قصه الله تعالى علينا في هذه الآيات البينات من, سن من بيان هذه الملة ومن بيان صبر إبراهيم واستسلامه لأمر ربه وصبر ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام واستسلامه لأمر ربه وطاعته لأبيه ثم انظروا كيف أن الله تعالى جازاه على استسلامه فجعله أبا الأنبياء وهكذا كل من استسلم لأمر الله فإن الله تعالى يجزيه بالذكر الجميل في هذه الحياة الدنيا وبالدرجة الرفيعة في الأخرى جعلنا الله وإياكم من السعداء بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة أدخرها ليوم لقاء ربي اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد اخوان مسلمين مجد أوران الله جل وعلا أوران الله شيني متي كاون ابن متين mutum ya يي tsorurinsa دومن yi guzurinsa الله saduwarsa da Allah ياي ya yi alkhairai masu yawa da tsoron Allah zai ba mu mutum yafewar zunubai da gafara da sauƙi daga cikin dukkan matsi da mafita daga cikin dukkan matsi da sauƙi daga cikin dukkan wahala da kuma abin da zai ba shi aminci da rarrabewa daga dukkan abin da yake jin tsoro yake shayinsa sannan mutuna fa muna cikin kwanakin goma farko na zulhijja kwanaki da ah, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta su da cewa su ne suka fi kowaɗanna kwanaki su ne suka fi kowaɗanna ranaku girma a wajen Allah kuma aiki a cikinsu shi ne ya fi soyuwa ga Allah daga aiki a cikin dukkan sauran ranaku ayyukan farilla ana ruɓanya su rubanyawa da ya fi kowane rubanya aiki da ake yi a sauran kwanaki aikin nafila shi ma haka ana rubanya shi rubanyawa da ta fi kowace rubanyawa a sauran kwanaki waɗannan kwanaki suna zuwa a lokacin rafkana lokacin an shagala da harka yau da kullum saboda haka muna buƙatar mu rinka tunatar da kanmu kowa ya rinka tunatar da kansa yana gaya ma zuciyarsa waɗannan kwanakin fa ba kamar sauran kwanaki ba ne kuma ba za su sake zagayowa ba sai ga wanda allah ya ba shi yawan rai domin sau ɗaya suke zuwa a shekara babu kamar su a shekara don haka rinka tunatar da kanmu yayin da muka gafala saboda shi ɗan adam mai yawan mantuwa ne daga cikin ayyukan da aka soyar da aikata su a cikin waɗannan kwanaki su ne akwai ibadar layya ibadar layya lubhiya daga nan ne hausawa suka mayar da shi layya wannan ibada ibada ce da ɗaɗɗa ibada ce da ɗaɗɗa ibada ce ake yi ta hanyar yanka wanda yankan ba jinin ne yake zuwa Allah ba ba naman ne yake zuwa Allah ba tsoron Allah da ke cikin zuciyar mutum ta hanyar cewa ya miƙa wuya ga Allah ya ɗauki daga cikin dukiyarsa ya sai abin da yake zai yi sadaka da shi abin da zai yanka shi domin nuna godiya ga Allah to wannan abin da ke cikin zuci shi Allah maɗaukakin sarki yake dubawa Allah yake lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum naman da kuke yankawa da jinin da kuke zubarwa yayin yankan nama ba shi ne yake kaiwa ga Allah ba sai dai tsoron Allah da ke daga gare ku shi ne yake isa ga Allah saboda haka mu san wannan hakika a wajen akan wannan ibada wannan ibada sunna ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata ta ga al'ummarsa babu wata shekara da bai yi layya ba wani lokaci ma ya hada ta hadda hadaya ko bai tafi makka ba sai ya tura da hadayarsa kuma wannan ibada kamar yadda take sunna rayarwa ce da hanyar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tsayar da tafarkin annabi Ibrahim addininsa sannan muka yi wahayi gare ka ka bi addinin annabi Ibrahim hanyarsa mai karkata gabarin shirka mai tsayawa akan tauhidi bai kasance a cikin mushirkai ba domin shi annabi Ibrahim shine wanda Allah ya ba mu labarin ya yi layya kamar yadda ya zo a cikin suratul safat Allah maɗaukakin sarki ya tsirar da annabi ibrahim daga kaidin mutanensa da suka so su ƙona shi a cikin wuta yayin da ya tsira yayin da Allah ya tsirar da shi ya ce zai yi ƙaura ya zuwa ga ubangijinsa ya bar mutanensa a garin babil ya nufo ƙasa wadda take Allah ya sanya albarka a cikinta ita ce ƙasar sham ƙasar syria da palestine ƙasa wadda Allah ya ce ya yi mata albarka ga talikai baki ɗaya daga nan kuma lokacin da ya zo ya roƙi Allah Allah ka bani zurriya ka bani daga cikin salihan bayi ya roƙi Allah ya azurta shi da zurriya waɗanda za su taimaka masa wajen bautar Allah domin shi kaɗai ne a duniya yake tauhidi sai ɗan uwansa annabi lot kuma annabi lot shi ya tura shi wani gari daban ya zamanto daga shi sai matarsa a bayan ƙasa wanda suka san Allah suke ibadar Allah da haka ya yi kwaɗayin Allah ya ba shi waɗanda za su taimaka masa a kan bautar Allah babu mai taimako ga mutum irin irin zurriyarsa kuma zurriyar idan suka zamanto salihai don haka yi wannan addu'a yake rabbi habli minas salihin Allah ka bani daga salihan bayi yayin ya kai tsufa kamar riwayoyin bani isra'il sun ce ya kai shekara 86 Allah ya azurta shi da ɗa shi ne ɗansa na farko annabi isma'il ya je ya zaunar da shi a garin makka da shi da mahaifiyarsa hajar domin abin da Allah ya nufa na cewar su ne za su gina ɗakin Allah ɗakin da yake zai tsayar da tauhidi zai zamanto shi ne cibiyar tauhidi har Allah ya naɗe ƙasarsa shi ne ɗakin ka'aba ana ce ma wannan birni birnin faran haka yake a cikin littafin ahalin kitabi a bible yana daga cikin sunayen makka farana yayin da ya zamanto ya kai ya tasa ya zama to dan saurayi sai mafarki cewa yana yanka wannan ɗanasa to mafarkin annabawa wahayi ne ya gaya ma ɗansa wannan mafarki domin ya sani ɗan nasa ya ce ya kai babana ka aikata umarnin da aka yi mata in allah ya yadda za ka same ni cikin masu haƙuri ka duba san uba ga ɗa ka duba shekarun da annabi ibrahim ya bai samu ɗa ba shekara 86 kuma da ya yi mafarkin Allah ya ce ya yanka shi shi kuma ɗan ya ce ya miƙa wuya zai yi haƙuri ya jawo ga ɗa'ar Allah da ɗa'a ga mahaifinsa annabi ibrahim ya ɗauke shi ya tafi da shi inda zai yanka shi daidai inda jamratul aqaba take wanda nan ne ake yanka a lokacin aikin hajji yayin da ya zo daidai jamratul kubra shaidan ya bayyana gare shi don ya sarrafar da shi daga wannan al'amarin yana ce masa ya zo maɗan ya ce ka san inda mahaifinka zai tafi da kai ya ce bai sani ba ya ce zai zai yanka ka ya ce tudan me zai yanka ni ya ce wai yana riyawa cewa ubangijinsa ne ya umarce shi ya ce idan ubangijinsa ne ya umarce shi zan yi haƙuri akan biyayya ga ubangijinsa ya zo ya samu annabi ibrahim ya yi masa wasi, yana ganin damar da zai samu kenan ya ce masa ina za ka tafi ya ce zan je wajen da ubangiji na ya umarce ni ya ce na san abin da za ka za ka yanka ɗanka ne wai kana riyawa ubangijinka ya umarce ka ya ce idan ubangiji na ya umarce ni zan aikata al'amarinsa mala'ika jibril ya umarci annabi ibrahim ya jefe shi da tsakon kwani guda bakwai yana kabbara shine asalin jifan jamratul jamra da ake yi haka ya sake bayyana a gare shi a jamratul wusta ya sake bayyana gare shi a jamratul sughra jamratul aqaba jamratul kubra to annabi ibrahim da yazo daidai nan ya kifa ɗansa annabi ismail akan fuskarsa dan kar ya zamanto yana ganin sa lokacin da yake yanka shi tausayi ya kama shi ne wa tallahu lil jabi ya kwantar da shi akan kan fuskarsa zai yanka shi ta Shi ne Allah ya ce wa ku an ya ibrahim muka kira shi sai ya ji an kira shi ya ibrahim juya wadda zai yi sai ya ga rago fari mai kaho cikakke mai ido wanda yake baki ya kewaye shi Allah ya ce masa qad ruya ce ka gaskata wannan mafarki da umarnin da Allah ya yi maka inna kadhalika najzi al-muhsinin haka nan muke sakayya ga masu tsoron Allah Allah ya ce wa fadainahu bi azim muka yi masa fidiya shi annabi Ismail wato muka yi masa fansa da abin yanka wanda yake mai girma rago da ya zo daga aljanna daga umarnin Allah annabi Ibrahim ya yanka shi Abdullahi bin Abbas ya ce a farkon musulunci mun ga ƙahon wannan rago rataye a cikin Ka'aba bai kone ba sai lokacin da aka yi gobarar Ka'aba a lokacin kulafa ɗin banu umayya to da irin wannan rago annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi layya wataran ya ga wani mutum ya zo wucewa da rago mai irin wannan sifar baki fari farifat mai kaho mai ido wanda yake kewaye da baki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine irin ragon da annabi ibrahim ya yi shi a matsayin fansa ga annabi isma'il don haka ku yi halayya da irinsa sai mu'az ibn afra ya sayi wannan ragon ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya layya da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi layya ya ce allahumma minka wa laka wa ilaika allah daga gare ka ne kuma domin ka ne kuma zuwa gare ka ne an Muhammadin wa Ali Muhammad. wa ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan domin muhammadu ne da gidan muhammad da kuma al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga nan ne malamai suka ɗauka cewar ita layya sunna ce mai ƙarfi wanda ake umartar da shi ake umartar musulmi da shi ba dole ba ce amma wanda duk ya ƙiyinta bayan yana da hali saboda kyamatar wannan ibada to wannan yana cikin haɗari domin wanda ya kyamaci sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to baya tare da shi amma duk wanda yake da hali yayi ga kansa da ahlul bait ɗinsa wanda zai iya yi zai ma kowane ɗaya daga cikin waɗanda suke ƙarƙashinsa kowa ya yanka masa rago in Allah ya fuwace masa da shi da dukkan 'ya'yansa 'ya'ya maza har su kai lokacin da za su tada kowa ya zamanto ya kama gabansa ‘ya'ya mata har a yi musu aure su tare a gidansu in ya hada da matarsa babu laifi amma ba ta lizimtar mutum ba akan matarsa kamar da take lizimta akan ‘ya'yansa haka zalika waɗanda suke ƙarƙashin mutum na ‘yan uwa da masu hidima wanda ba dole ne ya ciyar da su ba amma ya saba yana ciyar da su baya lizimta ya musu amma in yayi tarayya da su a cikin layyar babu laifi shi ma yana daga cikin aikin alkhairi ladanta yana da yawa domin Allah madaukakin sarki ya ce wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khair wato raquma mun sanya su gare ku da kuke yankawa na hadaya da kuma na layya mun sanya ku gare su daga cikin alamomin addinin Allah akwai alkhairi a gare ku a cikin su Allah ya ce akwai alkhairi a cikin layya alherin da Allah ya ce ya kawo shi da figan nakira ya ce lakum fiha khair kuna da alheri mai girma a cikin su Allah ne kadai ya san sakamakon da yake ma al'ummar musulmi sakayya akan yin wannan ibada da rayar da ita na farko su ne kaɗai al'ummar da suke rayar da addinin annabi ibrahim kuma suna rayar da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna samar da abinci ga kansu don su ci su godiya ga allah wannan godiya ga allah mabuɗi ce ta alkhairai masu yawa ku duba ku gani allah ya saukar ma da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sura wadda ya yi takara da ita suratul kautar ya ce ina a abaina kalkautar mun ba ka alkhairai masu yawa a wani fassarar mun ba ka tabkin alkautar don haka kai sallah ga ubangijinka kai hadaya kai yanka wannan yankan ya haɗa hadaya da layya da ya masa wannan umar wannan shine godiya ga Allah da ya yi masa wannan ni'ima ya ba shi alkautar ya ba shi alkautar sai kai mamaki to da Allah ya ce ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam alkautar me ake so sai Allah ya ce fa salli li rabbika wanhar godiya kenan sallah da ibadar yanka sai ya biyar yace inna shani aka huwal abtar makiyinka shine wanda aka yanke bayansa yayin da Allah ya umarce shi ya godiya sai ya kawo masa ƙari Allah ya yanke ambatan dukkan wanda yake gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam ishara ga cewa ambatansa madaukaki ne har Allah ya muke kasarsa wannan ni'ima ce wadda Allah bai ma wani ba daga cikin bayi wa rafa'ana laka dhikrak muka daukaka ambatonka to ku duba ku gani godiya ga ni'imar Allah take kawo alkhairai shi yasa Allah ya ce lakum fiha khair kuna da alheri mai yawa a cikin yin wannan ibada ta layya don haka imam malik ya ce mutum ko fakiri ne in dai yana da abin da yake zai iya saya zai iya sayan rago ya saye shi in ya so ya fata ya kokarin samun abin da zai ci nan gaba idan ma zai iya samun bashi bashin da ba zai sa shi ya galabaita ba mutum babu laifi ya ci bashi domin ya yanka ragon layya domin shi layya idan mutum ya yanka shi ai abinci ne gare shi kamar ciyar da kansa ne ibada ke yi ma Allah amma ba a ce ka bayar da shi sadaka ga ko kyauta ga kowa ba ka bayar da shi gaba daya kyauta ko sadaka ba ka ci kai sadaka kuma ma kai tanadi ka boye ka ajiye ka soya ko kai kilishi da shi wanda za ka ajiye shi ai kwana da kwanaki ana ci wannan duk cikin ni'imar Allah ce to yayin da mutum zai yi ana so ya zamanto bai ma Allah kyashi ba bai ce gashi nan dan dai an ce ayi bane ne, je ya sami kafu zuru yayi daidai da abin da yake ya san Allah yake yi ma Allah yake yi ma Allah yake ba ma Allah da ya bashi rayuwa ya bashi dukiya ya bashi lafiya saboda haka mu rayar da wannan sunna bayan Allah mu rayar da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ga baki daya wannan rana wayannan ranaku ranaku ne masu alkhairi maraku ne masu tsada kuma wannan ibada ta layya da ake yi za a yi ta ranar babbar sallah wadda kamar yadda muka ambata a satin da wuce da ya wuce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalul ayyam yawmun nahar ranar da tafi kowace falala ranar babbar sallah idan mutum bai samu ya yi yanka ba ranar babbar sallah to zai iya yi ranaku uku da suka biyo baya ranar sha ɗaya da ranar sha biyu da ranar sha uku su ne al'ayyamun ma'adoda ranaku waɗanda suke ididdigaggu idan mutum ya samu ya yi a farkon ranar shi ne ya fi alkhairi kuma ana yankan ne bayan liman ya yi sallah bayan liman ya yi sallah ya yanka ragonsa to sannan sauran mutane za su yanka duk wanda ya yanka kafin yankar shugaba to ba shi da ya dai yanka nama ne na cefanen gida bai yanka nama na layyar ibada ba to tun da shugaba da ake nufi ana nufin sarkin musulunci to tun da sarki ya yi izini ga masallatai yi sallar idi don haka duk wanda ya yanka bayan masallacin da ya sallar idi to wannan yankansa ya yi idan kuma bai samu ya je sallar idi ba sai ya karda don lokacin da limamai suke yin sallar idi sannan ya yanka bayan sun sako daga sallar idi in allah ya kai mu wannan shekara za mu sallar idi a wannan filin sukuwa da muke yi taba'in wanda yake bin wanda muke yi daga wannan masallaci karfe takwas, insha allahu na safi saboda haka kuma kamar yadda sunna ta nuna liman zai yankan wannan layya a filin idi domin mutane in sun koma gida su yi wannan ibada mace in za ta iya yin yanka ta yanka da kanta in ba za ta iya ba ta wakilta wani ya yi mata ta wakilta mijinta ya yi mata muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda suke samun rabauta a waɗannan kwanaki masu albarka waɗanda kuma allah ya kowace musu su samar su sadakar layya ga musulmi domin su layya wannan shi ma aiki ne ga gari domin ka yi sadaka kuma ka taimaka an rayar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka ciyar da fakirai saboda haka wanda Allah ya fuwace masa yi wannan abu hanyoyi ne na tsira da Allah ya bude mana ya ishe mu kawai mu rinka tuna maganar Allah lakum fiha khair kuna da alkhairi a cikinta wanda suka gabace mu Allah ya musu rahama Allah ya gafarta musu Allah ya haska kabarinsu Allah ya ɗaukaka darajarsu da ƴan uwanmu da sauran waɗanda suka yi wasiya ne musu addu'a Allah muna roƙonka Allah ka gafarta musu Allah ka ɗaukaka darajarsu ka sanya aljanna makomarsu inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم عداءك عداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعة ويذل فيه أهل معصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واعنا ولا تعين علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين لك مطواعين اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا وسلل سخيمة قلوبنا اللهم نجنا من هذا الوباء الذي نزل بنا يا رب العالمين اللهم اكشفه عنا وعن العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أجرنا منه يا رحمن وقنا من آثاره السيئة اللهم أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا في هذه الأيام من الفائزين اللهم اجعلنا في هذه الأيام العشر من الفائزين اللهم اكتب لنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم اكتب لنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم اكتب لنا سعادة أبدية لا نشقى بعدها أبدا يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله